Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata goma sha uku ga watan Oktoba kuma ranar farko a sabuwar shekarar musulunci ta 1437. Saboda haka muna yi maɗaukacin al'ummar musulmi barka da sabuwar shekara. Allah ya maimaita mana kuma Allah ya tabbatar mana da alheran da ke cikin wannan sabuwar shekara ta 1437. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Wai shin ta yaya ilimi ke ƙarfafa hanyoyin iya dogaro da kai? Shin kowa da kowa ne yake buƙatar samun ilimin iya dogaro da kai? ko kuwa wani jinsi kawai za a ware a baiwa ilimin karfafa dogaro da kai shin namiji ne ya fi buƙatar ilimi ko mace ilimi wani al'amari ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam ko mace ko namiji duk wanda yake da ilimi ya san yancin kansa ya san abin da ya kamata ya san abin da bai kamata ba Yau akan wannan batu za a yi muhawara a zauren matasa, amma idan muka koma kan maganar koyarwa da harshen iyaye, ko me ra'ayin manya-manyan masanan Najeriya irin su Profesa Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano? Ni ra'ayina shine inganta dai wannan turancin kuma a dai Kano a tarayyar Najeriya. Na san makarantu da yawa da aka buɗe don saboda da tallafawa yara koyar turanci. Abdullahi na tafe da filin dafe-dafe Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaram zai ci gaba da bayani kan sana'arsa ta ɗaukan hoto a filin matasa masu basira. Sai kuma amsoshin tambayar mu ta jiya da za ku ji duka cikin shirin yau da gobe. filin matasa masu basira ga Tijjani Inuwa Ojo na titin Bugaje da Magaram zai gaya mana bambancin sana'ar daukan hoto a da da kuma yanzu da kuma irin ci gaban da yake ta samu a harkar shi ta sana'a. Amma da farko meye video kuma meye daukan hoto? In aka ce bidiyo ai ake daukan hoto saboda kayan aikin duka maganta su gaba daya. Akwai kamara ta ɗaukan hoto da mukan aiki ma da kamarar nan mai ne muna ce mata kilishe wanda mun wanke za mu wanke mu baka foto da kilishe to yanzu da yake abin ya zo zamani yanzu muna aiki ne da ya karama kamarar nan numeric ya karama nan wanda ke rike a hannu yanzu da ita muke aiki saboda in muka dauke ka foto za mu baka shi kamar yadda yake kuma mu yanzu har yanzu a nan da magarin Allah ya warata mu da gidan wankin foto da foto da lokacin da na fara foto shekarar da na fara aikin foto da foto sai mun kai shi Najeriya sai an kai shi Kano a Kano ake kai mu shi a wanko shi ta kwana a kawo mushi shi nan da magaran amma yanzu cikin iko Allah yanzu ga shi yanzu a nan da magaran akwai gidan wankin foto har guda hudu wanda yanzu yanzu na inda muke foto kina zama a cikin shagona sai yanzu in bada a wanke shi yanzu kan baki a cikin minti goma sai miki foto in baki da abinci kenan a wajen foto ma dai ban matsala kuma duk mutumin da ya za ka je ka mishi bidiyo kamara na bikin suna ko bikin aure daman da ka je ma tambayar kai yaya aka yi baka zo da kamara ta foto kenan baka bawa da ita dole in mutum shi ka wani aiki sai ka ta ita tana cikin jakarka in ba ta cikin jakarka to tana cikin aljihunka sannan ita abu ne wanda ɗaya bai rubuwa ɗaya dole su sai ka ta da duka biyu kuma insha Allah in ka ta da duka biyu insha Allah ko yanayi akwai babban gidan talabijin na ƙasa wanda ana kiran shi da ORTN nunan muna cin shi ORTN kuma ana kiran shi da Telesahel to akwai rashin shi a da magaran nan masu da rashin a da magaran saboda saboda karamcin ma'aikata na masu abin harkar kamara bidiyo wallahi halima sukan zawa har shago ta ɗauke ni mu je in kama masa aiki mu tafi babu inda ba mu zuwa da su a faɗin a cikin faɗin da magaram babu inda bamu mu kai ba da da gidan telan na na shi ne muke kira telan babban talabijin na ƙasa wanda wanda kowa ke kallon shi a faɗin ƙasa a jamhuriyar Nijar wallahi sukan ɗauka na aiki mu tafi mu je saboda suna da kalamcin masu kamara bidiyo in lokacin aikin ya same su mutanen su sun fita wannan sun yi nan wajen wancan sun yi nan wajen dole sai an zo an gama da iri na mun je na kama musu kin ga ai ba karamci da gaba aka samu anan ba. To a daidai lokacin da yanzu haka hankula suka koma ga tantance ministocin wato gwamnatin Najeriya tambayar mu dai ta jiya ita ce waɗanne hanyoyi makarantu za su iya bi domin ba da ingantaccen ilimin ƙarfafa masana'antu da kuma ba wa matasa damar yin amfani da iliminsu da kuma samun aikin yi ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. eto eh ga dukkan alamu wannan rahoto ya rawaito gaskiya don haka a gani na dole ne sai mahukunta sun sauya fasalin yadda suke ɗaukar malamai a makarantu. Kana mu ma da kanmu za mu iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan taɓarɓarewar ilimi. Idan muka zama masu juriya da jajircewa sannan kada ka amince a ɗauke ka aiki muddin ka san ba fanninka ba ne. Domin shiga aikin da baka iya ba zai iya shafar ka ya kuma shafi mabiyanka, sako daga Isa Isa Kwafsi a Sarara. Shi kuma Mujahid Muhammad cewa yau da gobe a gaskiya rashin saka manhaja koyar da sana'o'i tun daga firamare shine babban matsalar mu a Najeriya. Iyaye kuma ba su kai 'ya'yansu wajen sana'a matukar suna makaranta sun fi son su gama su samu aiki a ofis wanda hakan ba samuwa yake yi ba. Hakika ba wani abu ya jawo rashin aikin yi ga matasan Najeriya ba illa kawai rashin ganin laifin masu hannu da shuni. Domin kuwa duk wanda ya samu kuɗi burin shi kawai ya yi kamfani a ƙasar waje ba zai yi tunanin halin da 'yan ƙasar shi suke ciki ba. Sako daga Sama'ila Ahmed Dikke. Yau da gobe gaskiya akwai rashin ƙwararrun malamai da kuma ba a karantar da mu da harshenmu shi yasa matasa ba sa samun ƙwarewa. Sako daga Sadisu Rabin Dami Bauchi. Hanyar da za a bi wajen ƙarfafa wa matasa gwiwa a makarantu ita ce kamfanoni su saka hannayensu a makarantu wajen bullo da gasa a kan yadda masana'antu ke tafiyar da ayyukansu ta yadda kowane ɗalibi idan ya ƙware a wannan fanni zai samu kyaututtuka masu tsoka. A ganina wannan zai jawo hankulan matasa su himmatu sosai ta wannan fanni, sako daga attahiru Hashimu. Salamu alaikum yau da gobe, idan bera da sata, da dawa ma da wari. idan da laifin gwamnatoci da laifin malaman makarantu da laifin masu hannu da shuni to su ma matasa da nasu laifin idan suka gama karatu suna jiran aiki sai su ɗauki girman kai su ɗora wa kansu akwai waɗanda aikin kamfani ma gani suke sun fi ƙarfin yi saboda dogon buri da ji da kai da girman kai saboda haka masu irin wannan halayen daga cikin matasa wanda suka gama karatu sai sun gyara halayensu da fatan za su gyara amin sako daga aƙili rabe, Ishayawa zangon daura. Yau da gobe hanyar da ya kamata abu wajen bawa matasa ingantaccen ilimi da ba su kwarewa ta kowace hanya ita ce samun malaman da suka kware da kawo ƙarshen matsalar tsaro. Da samun shugabanni nagari da gina makarantu a birni da karkara da ba da ilimi kyauta ga talakawa. To wannan shine mafita, saƙo daga Idris Jinayin Tozai. Ta yaya ilimi ke wa matasa maza da mata hanyoyin iya dogaro da kansu da iya yin mu'amala a rayuwa da iya tafiyar da iyali? Ku biyo mu ku ji muhawarar a zauren matasa. Hassan Maina Kaina ne ya jagoranci tattaunawar tsakanin Abdullahi Aliyu Katsina ɗan rajin kare. Ɗan rajin kare <laughs> haƙoƙin bil'adama. Ɗan rajin kare haƙoƙin bil'adama da kuma babban ɗan jarida Jibril Baba inda baban dace. Assalamu alaikum. Da farko dai in aka ce ilimi to ana nufin mutum ya samu wani abu wanda zai amfane shi kuma ya amfani al'umma. Ilimin nan ilimin addini wanda zai kyautata rayuwar mutum a duniya kuma ya kyautata a lahira. Haka na zamani wanda zai amfani da shi don yin abin da ya dace wajen tallafa ma al'umma. ma'ana ilimi ba abu ne wanda ke amfanar mutum wanda shi ya same shi shi kadai amma yakan amfane shi wanda ya same shi kuma yakan sauke haƙƙi ko nauyi wajen taimaka ma al'ummar da yake zama a cikin ta saboda haka ilimi wani al'amari ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam ko mace ko namiji jibrin babada ce ka ji abin da abdullahi aliyu sassan ya faɗa hmm. kai ta wace fuska kake ganin ilimi musamman wurin karfafa matasa maza da mata Eh, ai da shi mala abdullahi katina magana kasan maganan ilimi mm. ba wai mutu ya samu ilimi ko ta boko ta ko ta akan wai ya yi aiki ba ilimi in ka samu ilimi ilimi yana nuna ma mutum inda zai zauna da jama'a mm. inda zai gyara rayuwansa duniya da lahira kuma yana sa mutum ya san sa ya san kuma yancin wayanda suke tare da shi so in ka musamman wajen mata da matasa kana da mata su ne iyaye su ne gida in mace tana da ilimi za ta san yadda za ta rike gidanta za ta san inda ita ne take gida kullu za ta san ta bangare addini ta bangare ma inda yara ma za su tashi cikin tarbiyya da sauransu za ta san yadda za ta komi da komi matasa kuma in mutum in matayen ya samu ilimi shi zai san inda zai rike kanshi kuma zai san inda rayuwa cewa ba wai zai tsaya sai a kan ya dogara wa kowa ba zai san yancin shi ya san kuma yadda zai yi rayuwa kuma ya san ya nemi hanyar cin abinci abdullahi aliyu katsina idan mun duba sha'anin ilimi musamman a wannan lokacin a bangaren maza da mata me za ka ce a kai to gaskiya harkar ilimi kamar yadda masana suke ta bayani shekara da shekaru a wannan lokaci ya taɓarɓare ya lalace a yawancin mutane sun ɗauki zuwa makarantar boko a shine ilimi akwai ilimi masu ɗimbin yawa wanda za ka iya samu ta ɓangaren zamantakewa a cikin al'umma akwai ilimi mai ɗimbin yawa wanda za ka iya samu ta ɓangaren harkar kasuwanci ta kowane bangare na rayuwa akwai ilimi a cikin shi akwai mutanen da suke da ilimin boko amma ba su iya amfani da ilimin wajen taimaka ma al'umma da suke cikin ta jibrin babanda ce akwai waɗanda suke ganin cewar mata ba da laifin sun ilimi ba idan namiji ya yi a gida ya wadatar ai wannan kuskure ne eh, in ka duba ko ta bangaren eh, musulunci za ka ji abinda malamai suka ce akwai misali da yawa a ce wai ilimi ta maza ne kawai ai wannan ba magana ba ne akwai kwararren mata a bangaren addinin musulunci da suka yi suka nuna cewa samun ilimin mata na da muhimmanci sosai ta boko ma an ka duba arewa du najeriya ma duk duniya mata samun ilimin su na da muhimmanci kuma sun nuna cewa mata in suka samu ilimi kuma ilimi magana ilimin na kamar da na faɗa ba wai ilimi ta bangaren aiki ba in mace tana da ilimi za ta san yadda za ta yi rayuwa kuma gidanta especially a zamanin da za a ga magana aiki wani lokaci mata maza ba su gida mata ne suke komai a gidansu haka za a ga akwai muhimmanci sosai abdullahi aliyu katsina ina son ka yi magana gane da yadda musamman a arewacin najeriya ake kyamar karatun 'ya'ya mata ganin cewar za ga mutum ya ce to abin da kuma ta yi mu a adamu mata ba ake suke ba ina amfanin sa ka za ka ce akan wannan gaskiya wannan wani gagarumin kuskure ne ake aikatawa kuma wannan ya samo asali tun daga al'ada mutane suna ganin cewa ilimin zamani wata hanya ce wadda idan aka bita take gurbatawa tare da lalata tarbiyyar 'ya'ya mata to amma an yi babban kuskure na fahimta cewa ai ta bangaren harkar a zamantakewa da gobe mace tana iya lalacewa harka kowane irin bangare na rayuwa in mace ta so ta lalace za ta iya lalacewa amma hakikanin gaskiya a arewacin najeriya muna da wannan babbar matsala wadda shekara da shekaru tana ma masu ganin mata sun samu ilimi tuwa kwariya. jibirin eh, ina zuwa jibrin bari zuwa ranka mm. ko kama kana ganin haka ne haka sosai in ka duba maganan ilimi ba mata ta bangare daya ba kuma abin da yake ban mamaki arewa nan fa akwai mata da suka suke ilimi kuma sun nuna amfani ilimi musamman ka duba kamar marige ajiya bilkisu iso inda ta, du duniya an santa duk inda ta duba ita fa tana da ilimin boko amma in ka gan ta inda take abubuwanta ta fito da ma har da addinin musulunci akan rayuwanta har da allah ya dauke rayinta so ai ya kamata manya a duba irin magana nan bai kamata a dinga ja maganan ilimin mata baya ba a ba su dama su masu sa ilimi saboda a samu ci gaba duka arewacin najeriya abdullahi aliyu kasana ina son kai yi magana dangane da muhimmancin ilimin mata musamman a bangaren aikin asibiti da kuma koyarwa eh ai kamar yadda masana suka sha bayani a baya da kuma yadda muka sani a yau al'adar mu al'ada ce wadda take da kyau a duk duniya an aka kalli al'adar malam bahaushe mata suna da tausayi mata suna da kula mata suna da natsuwa wajen ganin cewa wanda ya cancanta ya ko yake abinda mutum yake bukata ya samu saboda haka kiwon lafiya yana da wani nakasu ta bangaren irin wannan kula particularly a Najeriya ba wai arewacin Najeriya ba gaba da zaka ga masu aikin jinya ungozoma da likitoci ana ganin ba su da tausayi amma mata ina ganin ba karamin tasiri yake da shi ba wajen ganin mace tana da ilimi particularly ta bangaren kiwon lafiya da kuma koyarwa saboda bangaren koyarwa mace tun a gida ta saba mu'amala da yara wanda kai a matsayin ka na mai gida ba za ka iya kula da yara da suka yi biyu zuwa uku ba na minti goma a cikin gidanka amma mata za ka ga tun daga safe har dare suna kula da yara suna sarrafa su ta wajen ba su ayyuka da kuma ganin cewa sun samu natsuwa a cikin gida so ina ganin cewa ba karamin tasiri yake a jibrin idan muka duba kuma bangaren tattalin arziki mm. wani irin rawa ilimi ke takawa musamman wurin ya karfafa mata a bangaren tattalin arziki in ka duba kamar abin da ake cewa ta bakin turanci entrepreneurship in mace tana da ilimi za ta gane cewa zaman a gida kawai haka nan ba shi bane za ta san yadda za ta yi abuwa ko da ma akwai kamar ana dan wasu irin ah, koke-koke a gida za ta san yadda za ta kara da irin business da inda za ta yi da business din inda akwai ilimi to abdullahi aliyu katsina yanzu da muke so mu karasa wannan shirin namu idan muka duba matasa maza da mata ta yaya ilimi a gaba daya yake canja musu tunani da kuma rayuwa a gaba daya alhaji hassan idan ka kalli a duk duniya da wata kasar ta samu ci gaba za ka ga cewa matasa din nan dai su suka ba da gudunmawa mafi sama da kashi 60 bisa 100 kafin wannan kasar ta samu ci gaba kuma duk kasar da kaga cewa ana samun rikice-rikice da fadace-fadace za ka ga wa'annan matasan da su ne akan gaba to da zarar aka ce mace ko namiji suna da ilimi za ka ga cewa ba za su yadda su tsoma kansu a cikin rigingimu ko fitintunu ko kuma abubuwan da za su gurgunta harkokin zamantakewa na kasa saboda haka da zaran aka ce wannan yana da ilimi za ka ga rayuwar shi gaba ɗaya daban take da wanda bai da ilimi Eh, insha Allah sai wannan shirin a san hausawa sukan ce yara su ne manyan gobe mm. kuma ba da za a sa samu ci gaba a kasa in ba ba yara mata da maza ilimi ba mm. saboda in akwai ilimi irin ila da ake samu kamar akwai abubuwa ba sai an fada mun san irin damuwa da muke da shi a najeriya duk ana amfani da yara ne ta bangaren ah, ah, siyasa amfani da su ta hanyar da bai da amfani ta wasu hanyoyi haka duk wanda yake da ilimi ya san yancin kansa ya san abin da ya kamata ya san abin da bai kamata ba ba wani da zai tashi ya je samu wani yaro matashi da yake da ilimi ko mace ko yaro ya ce je ka yi wannan kuma ya san abin bai ba zai amfani shi ba ba zai amfani kasansa ba so dole muna kira iyayenmu da manyanmu duka a Najeriya cewa a maganan ilimi na mata da maza a rike maganan kuma a rayuwa wasa da wannan magana To ko me ra'ayin manya-manyan masanan Najeriya irin su Profesa Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Bayero ta Kano akan maganar cewa a duba yiwuwar koyarwa da harsunan iyaye a makarantu? Ni ra'ayina shine inganta dai wannan turancin shi ya kamata a yi. Duk wannan magana da ake akan yare yare yare akan turanci ne dai. Cewa turancin nan ana ganin kamar turanci ne wani yare ne na mulkin mallaka idan ka daina amfani da shi za ka samu wani yancin kanka ka fitar da ra'ayinka fiye da haka to akwai masu wannan ra'ayin amma ni ba ra'ayina ba akwai hanyoyi da yawa da ake ingantawa kuma wannan hanyoyin sadarwa na yanzu suna taimakawa facebook whatsapp social all the other social networks hanyoyi ne na ke ake da sarrafa yare saboda yara idan suka hau wannan guraren suna haduwa da kabilu da masu iya hausa ba ba su iya yarbanci ba ba su iya inyamuranci ba turanci suke haka a hankali a hankali suna yi kuma a dai kano a tarayyar najeriya na san makarantu da yawa da aka buɗe don saboda da tallafawa yara koyan turanci kaga da babu shekara uku hudu babu wayannan makarantun amma sakamakon cewa su kansu matasan suna son su dinga shiga inda social networks kuma suna son su dinga cin jarabawa su ya zamanto an fitar da wata bukata na mutane su buɗe makarantun koyar da turanci da makarantun da ake da su na daban-daban su ne makarantun koyar da larabci to yanzu sai gashi makarantun koyar da turanci sun bazu a cikin garin kano a tarayyar najeriya misali jammaji academy tana nan a garin gaya to bayan ita akwai ire iren su inda aka bubbuɗe saboda a koyawa yara turanci kuma in ka duba da kyau za ka cewa sakamakon jarrabawar bana ya fi na bara yara sun dan fara cin jarrabawar saboda an fara ganin sakamakon yin amfani da turancin sannan akwai mutane wanda suka rubuta littattafai wanda ɗaya daga cikinsu na manta sunan littafin kuma na manta sunan eh, marubucin abin asin san shi kamilu a nan ɗan dago yake kamilu ya rubuta littafi sunan shi koyan na hawan turanci da hausa littafi ne na turanci na koya maka turanci amma da hausa ake koya maka zai ce da kai house gida kenan zai ce kai eh, road hanya zai kuma fita maka jimla i am going home kuma ce da kai tana nufin zan tafi gida to haka haka yake yake yi da ya buga littafin sai ya yi kamar guda dubu yana ta tsoro yana ta fargaba eh kwafe dubu yana ta fargaba cewa watakila ko ba za a siya ba ai kafin ka ce kwabo sai rububin sa ake sai rububin sa ake a yanzu haka magana yake ya fiye fiye da dubu goma to akwai wayannan ƙananan ƙananan hanyoyin kaga ban ma yi magana gwamnati ba mm, duk abin da ka ce gwamnati to ka shiga uku saboda idan wani gwamnatin wata gwamnatin ta yadda ta ce za ta tsara abu na inganta wannan abun to tabbas idan wata gwamnatin ta zo rushewa za ta yi ba wata gwamnatin da za ta yadda da tsarin wata gwamnati da ta zo sai ta rushe ta ce a ai an ci kuɗi an fitar da kuɗi an yi kaza an yi kaza saboda haka wannan abubuwan da suke faruwa shi ake kira community initiative hmm, abinda mutanen gari da kansu suka kirkiro hanyoyin inganta rayuwar kansu wanda kuma nake jin ba a samun haka a ko'ina in ba a irin wajejen kasashen garuruwanmu na arewa ba yadda matasa suka danno shiga social networks hanyoyin sadarwa suna mu'amala da shauran mutane suna ganin cewa da turanci ake yi kuma ko da kai da hausa kake shiga facebook kake yi to gaba ɗayan tsarin facebook ba da hausa ba ne da turanci ne saboda haka ko ba daɗe ko waje ma tilas sai ka gane yaya ake kaza ake kaza ake kaza wannan ma ilimi ne mutane ba sa fahimtar haka sai ya zamanin cewa yaro ya shiga facebook ko ya shiga whatsapp ko ya ɓata lokacinsa yake a'a yana akwai menu structure da turanci take sai ya fahimci wannan menu structure din akwai upload links da turanci ne sai ya fahimci abin da ake yi to saboda haka ashe annan facebook din ma yana da inganta turancinsa yana da inganta fahimtarsa na abubuwa zai masa sauki idan ya zo karatunsa ya kawo wancan fahimtar ya kata cikin karatun to za ka hankali a hankali yara suna samun hanyoyin da za su inganta fahimtarsu na sadarwar to kaga wannan samun ci gaba ne sannan kamar da gama ga makarantu da aka bude bayan ma shi kamilu akwai wa'yansu kuma da suka yi littattafai na inganta na hawan turanci amma da hausa abin ya bazu kasan kano yadda take da zarar ka fito da abu kwaya daya kafin ka ce ko kowa sai ci shi ma sai yayi mm. wanda ko mu haka muke so saboda a samu gasa a samu abin ya waita a samu hanyoyi daban-daban ta inda za a ilmantar da mu. saboda idan idan ka ce gwamnati kamar da na ga maka ni ba ma yi magana gwamnati ta yi wani abu ba duk abin da gwamnati ce za ta yi inda ta fito da wani tsari to iyaka illa iyaka kawai shekara hudu ka ba shi a ba shekara hudu ko shekara biyar wata gwamnatin tana zuwa komai sa rushe shi za ta yi saboda har yanzu ba taɓa ganin wata gwamnatin da ta yi ta dore akan eh, abin da wata gwamnatin ta riga ta fito da shi ba. zama ɗari bisa ɗari. Eh saboda haka da ta zo za a ture shi ko mutumin da yake Allah ya bashi fasahar fahimtar abin ya zauna yana tsara abin yadda ya kamata aka samu canjin gwamnati to ana samun sabon gwamna abin da zai fara cewa shine ni ma ina da nawa wanda ya iya ya ma fi ka iya da Allah ta ba mu guri shi kuma wanda ya zo din ba wai zai dora akan wancan bane a zai rushe abin da wancan ni ya yi. ya fito da wani abu sabo don ya nuna shi mafi gwani ne to amma ka ga community initiative dan kasuwa ya je buga littafin sa ya kai shi kasuwa ya sayar in an siya a cikin sa zai jan ba saya ba a cikin sa zai saka dole inganta littafin sai da za a siya zama yanzu wannan duniyar sai ka samu yanzu kuma ga filin dafe-dafe da Halima Abdullahi. To ma sauraro yau a ɗakin girkin nawa za mu yi Sultan Chips. Shi dai wannan Sultan Chips uwar gida kina buƙatar dankalin turawa, kina buƙatar mai da ɗan magi da ɗan gishiri da abu mai ƙarawa abinci ƙamshi da koren tattasanki, koren wake, karas da kuma nama. To da fari uwar gida idan kika tashi za ki feraye ki. Idan kika feraye dankalinki za ki yi masa yayyanka shi haka kamar yanayin dunƙulen magi ko kuma ki yayyanka shi a zazzagaye. Idan kika yanka shi kika wanke sai ki ajiye a gefe guda. To idan kika ajiye shi gefe guda nan kuma sai ki ɗora manki a wuta. Idan kika ɗora manki a wuta za ki soya shi kamar yadda za ki yi soyayyen dankali sai ki tsami. idan kika tsami, nan kuma dama a gefe guda kin riga kin tafasa naman ki kin yayyanka shi shi ma ƙanana ƙanana sai ki zuba a cikin tukunya sai ki kawo wannan koren tattasai da kika yayyanka ki zuba ki kawo karas da kika gyara shi shi ma ki zuba ki kawo dukkanin dai kuma sauran sinadaran ƙara ƙamshi a girki da kuma ƙara ɗanɗano su ma ki zuba ki yanka albasa idan kina da sha'awar sa ɗan attarugu da ƴar tafarnuwa za ki ɗan ƙara su suma a ciki duk idan kika haɗa wa'innan abubuwan naki a cikin tukunyarki sai ki ɗan zuba ruwa ɗan ƙanƙani a ciki sai su ɗan tafasa haka sama sama idan kika ɗan tafasa sai ki kawo wannan dankalin naki sai ki zuba a ciki idan kika zuba shi a ciki uwar gida kada ki zuba wannan ruwa da yawa sannan kuma kada ki zuba mai a ciki saboda wannan man da kika soya wancan dankalin naki tun da farko ya ishe ki sai ki rufe shi a cikin tukunya idan kika rufe shi sai ki dan bashi ya dan dahu ya hada jikinsa minti biyar zuwa minti bakwai sai ki sauke shi uwar gida shi dai wannan sultan chips za a iya cin shi haka da daddare ko da safe kai za ma a iya tanadan ma yara abin zuwa makaranta da fatan uwar gida za a gwada sannan kuma za a ci gaba da yin girke-girke cikin muhalli mai tsafta da kuma kayan aiki masu tsafta a nan sai na ce gare ku anti jamila da anti halima Halima eh, Abdullahi idan kina kusa Jamila ta ce daga yau a hirkar ta ƙara jin anti Jamila nan. Gaskiya za ki mai da ni tsohuwa. Ashe ni da kike ce ma anti Halima kenan. A'a to ai <laughs> ah, gaba da gaban ta ta yaya na zama anti ga halima <laughs> a'a a'a ni na yanke wa ƙasa cibiya iyaka tsoha kenan <laughs> ba haka ba ne ne ban ce ba saurare ya dama kin ina so in ce ashe wannan sultan chips din ina ta so in ji menene ashe soyayyen dankali soyayyen dankali eh, lallai to ma saurare iyakacin shirin namu kenan a yau sai gobe yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda muke cewa happy birthday dan ya cika shekara 24 a duniya Allah ya raya ka ashe dan matashi ne dan haka ashe ko yaushe yake cikin rawa da Nashwan Kale wadda ta haɗa mana sauti ni ce Halima Jumro ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobe haka da izinin Allah. Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma sa. yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share This program has come to you from the Voice of America, Washington.